bayan haka 'yan uwa musulmi masu kallonmu da saurare a wurare daban-daban mune muku gaisuwa ta addinin musulunci assalamu alaikum <clears throat> wa rahmatullahi barakatu barkanmu da sake saduwa a wannan rana ta alhamis wanda yau ah, a 16 ga watan shawal. hijiran ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shekara 1445 a yau kamar kullum insha Allahu ta'ala kamar yadda sanarwa ta gabata a ci gaba akan gabatar da karatu wato wanda yake dauke da raddi da martani ga wani mabarnaci wanda aka fi sani da ahmad al-azhari wato ɗaya daga cikin 'yan bidi'a masu yaɗa bidi'a cikin al'umma waɗanda suka ɗora wa kansu ɓata addinin allah da ɓata sunnar ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ta kowace fuska to yau ma insha allahu ta'ala za mu ɗora a inda muka tsaya a inda mun yi zama na farko muka bayyana ha'incinsa da ƙaryarsa da jahilcinsa haka ma zama na biyu muka ƙara fito da wato jahilcin nasa a wanda har yanzu bai ce komai ba akan wannan raddi da muka yi wato sai ya kama wata sabga kuma ta daban su yau ma insha Allah ta'ala za mu yi masa martani na uku a hawa yau dai fitowa ne da eh, jahilcin nasa da kuma nuna masa cewa bai fahimci harka ta karatu ba musamman a wannan janibi na ilmul hadith a to yau a gurguje <clears throat> kamar yadda za ku ji insha Allahu ta'ala za mu tattauna ne wato akan a hawa yau ita dai wannan kissa wadda aka fi sani da kissatul la'otubi wadda limamin abuja malam mai tsakure-tsakure a yayi da awan cewa wannan kissa din tana da hanyoyi daban-daban kuma malamai sun tabbatar su aka samu ɗaya daga cikin malamai na sunna a sheikh alkasim umar jibril hotoro ya maida masa martani to daga bisani shi kuma wannan eh, ɗan kutse wanda ba da shi ake tattaunawa ba sai ya shigo da kansa domin ya ba malaminsa kariya so da ya shigo kuma sai ya shiga gonar da ba tasa ba ya shiga harkar da ba tasa ba to shi yasa muke yin wannan zama domin mu yi bayani a cewa ya kamata ya koma makaranta ya koyi wannan haraka ta hadisi idan har yana sun ya tattauna ita wannan matsala ɗin <clears throat> to ita wannan kisa hawa yau a daga cikin abubuwan da a sheikh alkasim ya tattauna kansu dangane da ita wannan aya lokacin da yake tafsiri tafsiri ya biyo ta kan aya din ita ce ayar walau annahum iz zalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullah wastaghfara lahum ar-rasul lawajadullaha Allah tawwabar rahima tafsiri ya biyo kan wannan aya kuma aka samu munasaba shi limamin Abuja yayi waccan magana su kuma malamai na tafsiri idan sun zo kan wannan aya sukan ambaci wannan labari a matsayin cewa abu ne wanda ya shahara ana faɗansa to cikin abubuwan da malam ya tattauna hafizahullah yake cewa walau annahum wannan hum ɗin damirin yana koma zuwa ga abin da ya gabata wato ambatun munafukai da abin da suka aikata na munafunci da ainihin kuma wato komawa zuwa ga attagut wato suka yi watsi da hukuncin allah suka yi watsi da da'a ga annabi sallallahu alaihi wasallama sosai zamo malam ya ce siyaki yana nuna cewa wannan aya ba wai abin hukunci ne wanda yake am har bayan mutuwar ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ba duk sanda aka samu wani ya saba ma Allah ko da annabi baya raye a ce wai ya kira manzon Allah ya nemi manzon Allah ya nema masa gafara ko kuma ya tashi ya je wajen kabarin manzon Allah ce to siyaki na nuna cewa wannan abin ba tabbatacce ba ne ƙadiyya ce ta wasu mutane su ne munafukai a zamanin ma'aiki abin ya faru so ba abu ne wanda kuma za a ce ko bayan manzon Allah ya bar duniya abin zai ci gaba ba <clears throat> shi yasa Allah ya kawo abin ya ce walau annahum kaga wasu ake magana eh sai kawo damiri na jama'a wato na abin da ake kira da damirul gaiba saboda an riga an batunsu ya riga ya gabata sosai shi wannan dan kutse ahmad al'azahari sai ke cewa wai wannan bayanin da malam ya yi ba daidai ba ne kuskure ne kuma ya yi kama da irin fahimtar waɗanda suka wato suka ce ba za su ba wa khalifa abubakar as-siddiq zakka ba bayan wafatin ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallama saboda annabi ke karɓa yanzu kuma annabi baya duniya so su ba wanda za su ba zakka sai ce wai wannan bayani na cewa ita ma wannan aya walau annahum izzalamu anfusahum abin yana magana ne kan munafukai ba wai ana nufin cewa abin ya game kowa da kowa ba har bayan manzon Allah ya bar duniya kamar a yanzu idan ka yi laifi ka kira manzon Allah ya nema maka gafara <clears throat> to sai ke cewa wai abin ɗaya ne so saboda haka a za mu danna malam malam ya faɗi abin da zai faɗa mu ji maganar malam shi a sheikh alkasim umar hotoro sa'annan shi kuma da ya waccan da'awa sai mu danna shi shi ma mu ji abin da ya faɗa so sai mu ɗora abin a sikeli na karatu sai mu ga shin wannan magana malamai sun yi ta ko ba su yi ta ba fahimta ce ta shi malam koko fahimta ce ta shi shehul islam ibn taimiyya cewa wannan aya tana magana ne wato akan abin da ya shafi su munafukai wato ana la'akari da su yaƙi. yawwa ko kuwa abin da ya faɗa cewa ba haka ba ne to duka dai za mu ji gaskiya yi ko ku ya yi kamar yadda ya saba so yanzu za mu fara danna shi sautin malam a kan ita wannan aya sai ku ji abin da malam ya faɗa sannan kuma shi sai mu danna shi mu ji abin da zai faɗa e, haka ya kamata a yi saboda babin adalci ga abin da mutum ya faɗa sai a yi bayani wannan kissa ce ɓatacciya sannan abu na gaba idan muka kalli wato ainihin ita kanta aya da Allah subhanahu wa ta'ala yake magana a kai cewa walau annahum in zalamu anfusahum ja'uka fastaghfaru Allah wastaghfara lahum ar-rasul lawajadu Allah tawwabar rahima da a ce su lokacin da suka zalunci kawukansu sun zo maka suka nemi gafara Allah wannan manzo ya nema musu gafara Allah kaga wannan batu ne da ake a lokacin rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tunda batu ne ake akan batun su waɗannan wanda suke rayawa tun daga batun cewa alam tara ila alladhina yaz'umuna annahum amanu bima unzila ilayka wama unzila min qablika yuriduna an yattahakamu ila at-taguti wa qad umiru an yakfuru bi wa yuridu ash-shaytanu an yudillahum dalalan بعيدا وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا wa ma arsalna min rasulin illa li yuta'a bi idnillah walau annahum su dai waɗancan munafikan masu raya cewa muna imani da abin da aka sauka zuwa gare ka muna imani da abin da aka sauka gabanin ka amma sannan in sun nufaci hukunci kuma sai su tafi wajen tagut sannan idan an ce da su ku zo zuwa ga abin da Allah ya ku zo zuwa ga wannan manzon to sai ka ga munafukai suna kaucewa suna kangare maka suna karkace maka iyakar mai karkacewa sai Allah ta to yaya halin su zai kasance idan wata musiba ta same su saboda abin da hannuwansu suka gabatar abin da kawukan suka gabatar sannan kuma a kai su zo maka suna maka rantsuwa da Allah cewa ba sa nufin komai sai kyautatawa da kuma zai tsakanin mutane sai Allah ce waɗancan barnatan Allah yana sanin abin da yake cikin zukatansu ƙarya suke ka kau da kai gabarinsu kar ka yaƙe su suna bayyana musulunci a ɗauka cewa musuluncin yaƙar wanda yake cikinsa yake amma dai ka ci gaba da yi musu wa'azi ka ci gaba da yi musu wa'azi sannan ka gaya musu magana mai isarwa cikin zukatansu cikin kawukansu to sai Allah ce ba mu turo kowane manzo ba cikin manzanni na Allah ba wai iyakanka ba sai dan a yi masa ta'a da haka wannan abin da suka yi na rashin yi maka ta'a bijire tsarin Allah suka ga manzanninsa sallallahu alaihi wasallam to sai Allah ce to ina ma a ce lokacin da suka zalunci kawukansu ba wai zuwa za su ya na billahi ba suna rantsuwa da Allah rantsuwa ta ƙarya cewa in aradina illa nan wa tawfiqa a'a su zo fastaghfirullah su nemi gafarar Allah subhanahu wataala wastaghfara lahum rasul kai wannan manzo ka nema musu gafarar Allah subhanahu wataala lawajadullah tawwabar rahim to da sun samu Allah yana mai yawan karban tuba ko mai yawan jinkai to ka kaji yanda magana take magana ce ake a kan lokacin da manzo Allah yake raye <coughs> wato ita wannan aya da wa ake menene wato abinda ayan take dauke da shi cewa ita wannan aya tana magana ne akan wasu mutane a zamanin ma'aiki sallallahu alaihi abin abinda suka aikata na munafunci kamar dai yadda malam ya yi bayani da komawa zuwa ga ɗagutu da kaucewa ɗa'a ga annabi sallallahu alaihi wa sallama saboda haka abu ne wanda yake da alaka da rayuwar manzo sallallahu alaihi wa sallama yanzu manzo ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama baya duniya saboda haka babu zancen ka kira annabi sallallahu alaihi wa sallama da cewa ya nema maka gafara Allah sakamakon wani laifi da ka aikata ko kuma ka je wajen kabarinsa da malam ya bayani kenan to da malam ya wannan bayani shi kuma sai ya zo ya ɗauka kawai wannan fahimta ta malance ko shi ta shekul islam ibn taimiyya rahimahullahu ta'ala yake maganganu na rashin ilimi da rashin karatu a bari mu danna shi sai ku ji shi ma abin da ya faɗa tun da mun ji maganar malam a karon farko to shi kuma ga abin da ahmad al'azahari yake cewa hakanan abu na karke a cikin maganar nasa ya ƙara tabbatar ma cewa ita ayan walau annahum iz zalamu anfusahum ta takaita da rayuwar manzon Allah hujjar da ya kafa hujja wai na siyaki siyakin ayan na ba da wannan ma'ana ya ɗauko cewa walau annahum wannan damirin yana koma ma munafukai ne alamtar ilal lazina yazumuna ko ra'aitar munafiqin wanda irin wannan fahimtar da malam yayi da magabatansa suka yi su ibn taymiyya da waɗanda suka biyo bayansa su ibn abdulhadi da mabambantansu su as-sahsawani al-hindi da abdul latif hafid ibn abdul wahhab da sauransu yana kama sosai da fahimtar murtaddai da suka yi ma'ayan alkur'ani na zakka a lokacin da annabi ya Fati suka ce ba za su ba da zakka ba saboda zakka a zamanin annabi kawai take aiki suka kafa hujja da faɗin Allah wa akharuna tarafu bi zunubihim khalatu amalan salihan wa akhara sayyi'an asallahu an yatuba alaihim har zuwa inda Allah yake cewa huzmin amwalihim sadaqatan tufa to kun ji abin da ya faɗa cewa wannan magana da malam yayi da magabatansa irin su shekul islam ibn taimiyya rahimahullahu ta'ala irin su ibn abdulhadi da sauran wayanda ya ambata ya ce ya yi kama sosai da irin abin da murtaddai suka yi dangane da ayan da allah subhanahu wa ta'ala yake ce ma annabi sallallahu alaihi ya karbi sadaka wato daga gare su huzmin amwalihim sadakatan suke cewa wai wannan ya yi kama da wancan wato abin da yake so ya kore shine cewa walau annahum izzalamu anfusahum annahum din nan <clears throat> bai takaita iya munafukai ba a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallama damiri ne wanda yake ya game kowa da kowa ila yawmil wato ko yaushe aka samu wanda ya yi wani aiki na sabon Allah to zai iya daga hannu ya kira manzon Allah ko ya je wajen kabarin manzon Allah ya ce manzon Allah ka nema min gafaran Allah abin da yake son ya tabbatar kenan wanda fahimta ce ta asubki da ya kawo cikin littafinsa shifa'us saqam yawwa fahimta ce tashi shi ya yi wannan fahimta akan wannan aya to sai saura daga cikin 'yan bid'a su ma suka ɗauka wanda ibn abdulhadi ya yi masa raddi sosai akan wannan magana so abu na farko <clears throat> wannan fahimta ba ta shekul islam ibn taimiyya ba ce kadai ba ta ibn abdulhadi ba ce haka shi ma malam alkasim ba fahimta shi ba ce a da a ce ka yi karatu na gaske shi yasa muke cewa ka koma ka yi karatu da ba ka yi wannan magana ba da ba ka yi wannan magana ba malamai da dama sun yi magana cewa walau annahum izzalamu anfusahum siyakin ayan na nuna cewa wannan hum din yana komawa zuwa ga ainihin abin da aka ambata ne ismu zahir da ya gabata na su munafukai to su ne da Allah tun da ya riga ya maimaitu an kawo sunayensu daban-daban kamar da dai malaya ko ayoyin ba sai mun karanto su ba saboda lokaci to shi ne da Allah ya zo karshe sai ce walau annahum da dai a ce su kaga ashe da wasu ake magana da wasu ake magana ba ana magana ne akan wato umumin mutane ba to da ka yi karatu sosai ka karanta abinda malaman tafsiri suka rubuta ba wai kamar yadda ka yi ƙarya ba ka ce kan wannan aya ka leƙa tafsiri da littattafai mabambanta ɗari wanda wannan ƙarya ne ka kawo goma wanda an tona ma asiri abin da ka yi da'awa akwai ciki kuma babu dawa ce kawai ka yi ta ƙarya to da ce ka yi karatu da gaske da baka faɗi wannan magana ba amma yanzu bari mu fara da wani malami wanda ka yadda da shi wanda shi ba ibnu taimiyya ba ne wato ba shekul islam bane ibn taimiyya rahimahullah ta'ala kuma ba ɗalibinsa bane kuma ba ɗan makarantarsa bane kuma kai ma ka yadda da shi kuma duk duniya ta yadda da shi kuma kowa akan tafsirin sai yake komawa shine Ibn jariri ne tabari rahimahullahu ta'ala a tafsirinsa jami'ul bayan an ta'wili ayil qur'an ya yi wannan magana da ya zo fassara wannan aya walau annahum izzalamu anfusahum ja'uka uka wastaghfara lahum ar-rasulu lawajadullaha tawwabar rahima lokacin da yazo fassarar wannan aya fassarar da yake nan tare da cewa al'adarsa in ya zo fassara aya to idan tana da maganganu daban-daban daban-daban to zaka ga yana kawo su zaka je yana cewa alƙaulu fi ta'awili ƙaulihi ta'ala sai ya faɗi magana sai ya ce kaza ya ce kaza ya ce kaza ya ce kaza ya ce kaza sannan sai ya biyo wayannan maganganun kuma ya jingina su zuwa ga masu su kaza da muka ce wane ne ya faɗa kaza da muka ce wane ne ya faɗa amma wannan aya bai mata haka ba da ya fassara nan ta siyaki cewa munafukan nan su ake nufi ya kawo daga mujahid cewa mujahid ma ga abin da ya faɗa rahimahullah bai ƙara kawo maganar kowa ba kuma bai sake wata fassara ba ka koma ka samu ta hakikin a doktor abdullah abdulmuhsin a turki ta hakikin da ya yi ma shi wancan littafin nasa jami'ul bayan an ta'wili ayil qur'an a ƙarƙashin wannan aya ga abin da shi ibnu jariri ya faɗa rahimahullahu ta'ala qala abu ja'farin rahimahullah wato abu ja'far ya faɗa Allah shi masa rahama ya'ani bi zalika da Allah madaukakin sarki ya ce walau annahum izzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullah wastaghfara lahum ar-rasulu lawajadullaha tawwabar rahima sai ibnu jariri ne tabari yake cewa ya'ani bi zalika abinda Allah ke nufi kaji da kyau al-azhari abinda Allah yake nufi bi zalika da wannan magana da wannan aya jalla sana'uhu wanda yabansa ya girmama sai ce ai walau anna ha'ula'il munafiqina da a ce wa'annan munafukan allazina wasafa sifatahum waɗanda Allah ya ba da su a baya kamar yadda kuka ji mal alƙasim ya karanto wa'annan ayoyin tun daga farko har zuwa nan to ibn jaririn ya ce da a ce su waɗannan munafukan da Allah ya ba da su fi hatainil ayataini a cikin ayoyin nan guda biyu da suka gabata allazina idza du'u ila hukumillah wa hukumi rasulihi waɗanda in an kira su lokacin da aka kira su zuwa ga hukuncin Allah da hukuncin manzansa saddu sududan sai kaga sun bijire bijirewa sun kange sun karkace matukar karkacewa wato ba sa bin wannan hukunci na Allah subhanahu wata'ala ko na manzon Allah to sai ce izzalamu anfusahum a yayin da suka zalunci kawunansu bik sabihim wato saboda aikata wato aikata wa kawunansu al'azima min al'ismi babban laifi babban zunubi fihtikamihim wajen kai hukuncinsu ila tsaguti zuwa ga ɗagut kamar yadda aya ta gabata wasu dudihim an kitabillah wa sunnati rasulihi da kuma bijire wasu daga biyar littafin Allah da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi sallama idza du'u ilaiha duk lokacin da aka kira su aka ce ku zo ku bi qur'ani ku zo ku bi sunnar ma'aiki sallallahu alaihi wasallama sai suka yi wancan abin na laifi ja'uka sun zo maka ja'uka wannan wawul jama'a yana koma zuwa ga su munafukan ja'uka sun zo maka ya Muhammad ya kai Muhammad hina fa'alu ma fa'alu lokacin da suka aikata abin da suka aikata min masirihim na koma wasu ila ɗaguti zuwa ga ɗagutu radina bi hukumihi kuma suna masu yarda da hukuncin da shi ɗagutun ya yi duna hukumika ba tare da yarda da hukuncin ka ba kai ma'aiki sallallahu alaihi sallama ja'uka ta'ibina da sun zo maka suna masu tuba ta'ibina suna masu tuba munibina suna masu koma zuwa ga Allah fasa'alullaha suka roƙi Allah an yasfah lahum Allah shi musu rangwame shi musu afuwa an uqubati zunubihim daga barin yi musu uquba akan wancan zunubin da suka yi bi taghatiyatihi alaihim ta yadda Allah zai rufe wannan zunubin ba tare da ya tona musu asiri ba ya yi musu hukunci a kansa wasa'ala rasuluhu sallallahu alaihi wasallama kuma daga ƙarshe manzonsa sallallahu alaihi sallama ya roƙi Allah subhanahu wa ta'ala mithla zalika irin wancan istighfarin da suka yi wato su sun nemi Allah ya gafarta musu sannan kuma suka roƙi manzon Allah shi ma ya nema ya nemi Allah ya gafarta musu wa zalika huwa ibn jarir ne tabari yace wannan magana da muka yi huwa ma'ana qaulihi jalla sana'uhu shine ma'anar ma'ana ƙaulihi jalla sana'u shine ma'anar maganar wato Allah subhanahu wa ta'ala wanda yabansa ya girmama fassagafarullaha wassagafara lahumur rasul shine abin da ake nufi ma'ana in suka nemi Allah shi yafe musu kuma su roƙi manzon Allah sallallahu alaihi sallama shi ma ya nema musu gafara shi ma ya nema musu gafara to bayan ibn jariri ne tabari ya yi wannan bayanin kai ka ce dai wannan magana ita ce mal alƙasim ya yi da hausa ita ce ya ɗauko ya yi da hausa ba tare da ya ainihin wato kawo ta da larabci ba kuma ba tare da ma ya ce ibn jariri ne tabari ya faɗa ba amma kwabo da kwabo magana ɗaya ce to gashi ibn jariri ne tabari ya ambata wannan ibn jariri ne tabari yana cikin ɗaliban ibn taimiyya yana ciki baya ciki ibn na tsabari ya rasu tun farkon karni na hudu wajen hijira ina jin ɗari uku da goma. ya bar duniya kaga kamin kamin shekaru nawa ma kamin ma a samu shi shekul islam ibn taimiya kaga ashe ba fahimtar sa bace to bayan ya kawo wannan aya dama al'adarsa in ya fassara aya to kuma sai ya dawo ya ainihin kawo asar waɗanda za su goyi bayan abin da ya faɗa to bayan ya yi wannan daga ƙarshe sai ya ce ƙala mujahid imam mujahid ya faɗa uniya bi zalika al yahudiyu wal muslimu allazani tahakama ila ka'bi ibn al ashraf yace mujahid ya ce wannan aya da ta gabata walau annahum izzalamu anfusahum ita wannan aya din waɗanda ake nufi da wannan magana din shine wani bayahude da wani musulmi wato lokacin da suka kai hukunci zuwa ga ka'ab ibn al-ashraf sai kawo wannan asar ɗin sai kawo da isnadinsa ya ce haddasani muhammad ibn amrin ƙala haddasana abu asim ƙala haddasana isa an ibn abi najih an mujahidin sai kawo shi tare da isnadinsa kamar al'adarsa fi ƙaulihi ta'ala walau annahum izzalamu anfusahum ila qawlihi wa yusallimu taslima Ƙala huwa rajulul rajulu al-yahudiyyu war-rajulu al-muslimu allazani tahakama ila ka'abin ibni al-ashraf to lokacin da ya kawo wannan asarin daga wannan magana bai ƙara cewa komai ba sai ya shiga fassaran alƙaunu fi ta'wili ƙaulihi jalla sana'uhu fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fi ma shajara bainahum kaga ya riga ya gama da waccan aya wato abinda shi Abu Ja'far Ibn Jarir ne tsabari yake son ya nuna maka bayan waccan fassara babu wata fassara da ya kamata a fassara wannan aya da shi babu wanda Sheikhul mufassiri ake kiransa shekul mufassirina dukkanin waɗanda suka rubuta tafsirai to babban marji'in su wannan malamin to ga abin da ya faɗa dangane da siyaki dangane da siyaki kaga da ashe akwai wannan fassara da kake ishara zuwa gare ta da ibnu jariri ne tsabari ya kawo ta da cikin salaf an samu wanda ya fassara ayan cewa walau annahum izzalamu anfusahum da cikin salaf an samu wanda ya ce a'a wannan aya bata taƙaita iya wa'annan munafukai ba har bayan wafatin ma'aiki sallallahu alaihi wasallama in ka yi zunubi aka samu wanda ya yi zunubi ya yi wani aiki na saɓin Allah to zai iya kiran manzon Allah ya nemi manzon Allah ya nema masa gafaran Allah ko kuma ya je wajen kabarinsa kamar yadda ka tabbatar a cikin jawabanka so kaga kenan yanzu in kwaɓa ce in jahilci ne a da'awanka to kaga Ibn jariri na shi shine ya fara yi tare da asar ɗin da ya kawo daga shi mujahid da ya kawo asar ɗin kuma bai sake kawo wani asar ba da ya halafa masa bai sake kawo wasu maganganu da za su nuna cewa a ayan tana da wata ma'ana ban da wannan ba Sau da haka abin da malam ya faɗa shi ne gaskiya siyakin wannan aya yana komawa ne zuwa ga waɗannan munafukai lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi sallama ya yi wafati ya bar duniya cikin sahabbai ko tabi'ai ko tabi'u tabi'ina ba a taɓa ruwaitowa daga wani ko da mutum ɗaya ne da ya wannan fahimta ba ya je ya aikata abin nan aikace kuma ya ɗabbaka ba lafazi cewa ayan nan ta game kowa da kowa ila yawmil qiyamah sannan kuma aikace ba a roito cewa ga wani cikin sahabbai ko tabi'ai ko tabi'u tabi'in da ya je wajen kabarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ya rasulullah ka nema min gafara ba ba roito wannan da isnadi sahihi ba babu wannan su kaga ko iya wannan fassara muka tsaya magana ta riga ta ƙare su kaga in kana neman magabaci a fassara alkur'ani aka ce maka abu ja'afar ibn jariri na tabari ya ce ga abin da ya ce ai magana ta ƙari magana ta ƙari ok cikin tafsiran da ka leƙa ahmad al-azhari wannan tafsirin baya ciki kenan baka ga wannan magana ba baka karanta wannan littafi ba shi yasa ka zo ka soki waccan magana bisa jahilci da rashin karatu kaga da a wanda kai cewa ka leƙa tafsiri ɗari tare da ragowar sauran littattafai mabambanta akan wannan aya na tabbatar dole ka ga wannan magana kuma ba zai taɓa yiwuwa a ce mutum yana neman fassaran aya ba yana sun ya leƙa littafsirai daban-daban tafasir daban-daban wanda akalla za su kai ɗari a ce kuma bai duba wannan tafsiri ba jami'ul bayan an ta'awili ayyul qur'an to da militattafai ne ka leƙo to kaga wannan totali yana fassara mana cewa wanka da kai da'awa ce ta karya babu gaskiya a cikin wannan magana taka saboda haka wannan kenan ah, sannan banda wannan tafsiri bari mu kawo wani wanda shi ma baya cikin <laughs> almajiran shekul islam ibn taimiyya ko baya cikin makarantarsa ba ɗan makarantarsa ba ne sannan kuma baya daga cikin ɗalibansa ba eh, baya daga cikin ɗalibansa Shi shine arrazi mai tafsirin eh, a tafsirul kabir kowa ya san irin maganganu da yake da su dangane da kare aƙidarsa ta sha'ira. kowa ya san irin maganganu da shekul islam ibn taimiyya ya yi akan wannan janibin so da haka kowa ya san rigimar mu da arrazi amma da ya zo kan wannan aya bai kawo wannan magana ba sai karfafi wannan magana ma da shi abu ja'afar ibn jariri na tsabari ya yi shi ma ka koma tafsirin sa mujalladi na goma ƙarƙashin wannan aya za ka ga da ya kawo kan wannan aya Ya ce ƙauluhu ta'ala walau annahum iz zalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullaha wastaghfara lahum ar-rasul lawajadullaha tawwabar rahima a cikin at-tafsirul kabir nashi mafatihul ghaib sai ce wa fihi masail cikin wannan aya akwai matsaloli a ƙarƙashin wannan magana ta Allah akwai matsaloli ya ce almas'alatul ula mas'ala ta farko fi sababin nuzul dangane da bayani akan sababin nuzul lata wajahani duk da mafi yawan malamai ba sa kiran wannan sababin nuzul cikin abin da zai ambata e ko dai ya zamo munasaba ko abin da ya kama da wannan so shi kaga sai kira ma abin a matsayin dalilin saukan aya to bari ka ji abin da ya faɗa ga abin da yake cewa yake cewa al'awwal fuska ta farko almuradu bihi waɗanda ake nufi da wannan magana walau annahum izzalamu anfusahum ja'uka shine man taqaddama zikiruhu minal munafiqina kaji minal munafiqina wato waɗanda ake nufi su ne waɗanda ambatunsu ya gabata daga cikin munafukai yani law annahum inda ma zalamu an da a ce su lokacin da suka zalunci kawunansu hakumi ila tagut lokacin da suka kai hukunci zuwa tagut ka gani wal firari min ila rasuli da kuma lokacin da suka gudu suka kau da kai zuwa kai hukunci zuwa ga manzo sallallahu alaihi wasallama ja'ur rasula da sun zo ma manzan sallallahu alaihi sallama wa azharun nadama suka bayyana su alama fa'aluhu akan abin da suka aikata wa tabu anhu suka tuba daga barinsa wastaghfaru minhu suka nemi gafaran Allah wastaghfara lahum rasul manzon Allah sallallahu alaihi sallama ya nema musu gafaran Allah bi an yas'ala Allah an yaghfiraha lahum shine ya roki Allah ya gafarta musu wannan zunubin da suka yi inda taubatihim a gun tubansu to lawajadullaha tawwabar rahima da sun samu Allah subhanahu wa ta'ala yana mai yawan karɓar tuba yana mai jin ƙai ka duba ha gani sai arrazi yake cewa wannan shi ne dalilin masaukan ayan kuma shi ne ma'ananta shi ne ma'ananta to bari ka ji magana ta biyu ya ce sani fuska ta biyu wanda a iya cewa shine dalilin saukan ayan duk da mun ce kamata a kira shi munasaba wato aya tana, tana bayani kan kaza kaza ya auku sai ayan ta sauka don ta yi bayanin kan wannan kaza shi sai kira shi ma sababin nuzul to a sani kala abubakar al'asam abubakar al'asam yake cewa inna kauman haƙiƙa wasu mutane minal munafiqina daga cikin munafukai istalahu sun yi ittifaki ma'ana sun yi mitin sun haɗa kai ala fi haƙƙin rasuli kan cewa za su ƙulla ma ma'aiki alaihi sallama makirci sun madakhalu alaihi li ajali zalikal gharab sai suka shiga wurin manzo sallallahu alaihi sallama saboda waccan manufa ta ƙulla ma ma'aiki makirci fa'atahu jibrilu alaihi salam fa bihi sai mala'ika jibrilu ya zo ya samu manzon Allah ya ce to munafukan nan da suka shigo wajenka ga abin da suka shirya ga abin da suka kulla ga makircin da suka kulla kaza da kaza da kaza sai aka ba manzo Allah labari faƙala sallallahu alaihi wasallama faƙala sallallahu alaihi wasallama sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce inna qauman dakhalu haƙiƙa akwai wasu mutane sun shigo a wurina yuriduna amran suna nufin su kulla wani mummunan al'amari amma la lunahu ba za su samu biyan bukata abin da suke son su kulla ba falyaqumu saboda haka sun san kansu su tashi daga wannan majalisin wal yastaghfirullaha su je su nemi gafarar Allah hatta astaghfira lahum har ni ma in je in nema musu gafaran Allah subhanahu wa ta'ala ma'ana su tashi su nemi Allah shi yafe musu akan wancan kudurin da suka yi ni ma zan nema musu gafarar Allah falam ya sai waɗannan munafukan ba su tashi ba faƙala sai ce ala ta na ba za ku tashi ba ba za ku tashi ba falam ya ba su tashi ba faƙala sallallahu alaihi wasallama to anan sai manzo sallallahu alaihi wasallama ya ce ƙum ya fulan wani tashi kai munafuki ne ƙum ya fulan wani tashi kai munafuki ne hatta addas na ya ashara rajulan minhum har sai da manzon Allah ya lissafa mutum goma sha biyu daga cikinsu su munafukan kuma ya tada su sauran ragowar sahabbai suka gansu faƙamu sai suka tashi waƙalu suka ce kunna azamna alama ƙulta lalle tabbas ya rasulallah abinda ka faɗa shi muka ƙulla ne ya zamu amma wa na hannu na tubu ilallah yanzu muna tuba zuwa ga Allah min zulmina anfusana daga zalunta kawunan mu da muka yi fastaghfir lana manzo Allah ka nema muna gafarar Allah faƙala sai ya ce al'ana ukhruju to yanzu ku fita ku fita ana kuntu fi bada'il amri aqraba ila listighfari a farkon lamari lokacin da nace muku ku tashi to na fi kusanci da nema muku gafara na ce ku tashi ba ku tashi ba da wannan lokaci kun tashi kun nemi gafara Allah to na fi zama kusa gani ma in nema muku gafara Allah din wa kana Allah aqraba ila ijaba kuma Allah ya kasance wato a wannan lokaci Allah ya kasance wato ana yana kusa ga ainihin karɓa muku wannan istighfarin wanda za ku yi da wanda ni ma zan yi saboda haka ukhruju anni ku fita daga inda nake to arrazi da ya kawo nan maganganun guda biyu ba tare da ya jingina maganganun zuwa ga <laughs> wato bai kawo su da isnadi ba kuma bai jingina su zuwa ga wanda ya faɗe su ba abu abin da nake so in kawo shi razi yana daga cikin kibaru masu kare da shi al'azahari ta al'asha'ira ya daga cikin jagorori kuma manya amma da ya zo fassara wannan aya ɗin kaga bai faɗi wannan magana ba duk da zamansa cikin 'yan bid'a da bai wa bid'a kariya amma da ya zo sai kawo 'yan maganganu kuma daga wannan magana bai ƙara cewa komai ba. kaga da akwai wata magana da akwai wannan fahimta da ka faɗa da ya kawo ta wanda arrazi ya bar duniya hijira na da nawa 606 ya bar duniya wanda kaga kamin ma a haifi shekul islam ibn taimiyya da shekara nawa wajen hamsin da wani abu hamsin da biyar tun da shekul islam ibn taimiyya rahimahullahu ta'ala an haife shi hijira da 661 kaga ba da alaka da shekul islam ibn taimiyya ba dan makarantarsa ba ne aƙida su ma ba guda ba bal ma ya yi masa raddi a cikin littattafansa ya yi masa raddi so kaga ashe kai ka jahilci littattafai ne baka koma cikin littattafai ka yi karatu ba shi ka zo kana ƙoƙarin roshi wannan magana so yanzu kenan maganar in ɓarna ce kaga da ibnu jariri ne tsabari da shi arrazi da ya kawo yan maganganun guda biyu kuma ya faɗe su a matsayin cewa shi ne ma dalilin saukan ayan kuma daga gare su bai ƙara cewa komai ba hatta waccan kissa ɗin ta al'utubi ma duk ba su kawo ta ba abu ja'afar bai kawo ta ba sannan shi arrazi shi ma bai kawo ta ba sannan kuma sai suka kawo abin da yake ne ma'anar ayan kuma shine fassaranta kuma ba su kawo akasinsa ba da akwai waccan zamansa mai ba da kariya akan aƙida ta asha'ira da ya kawo wannan da ya kawo wannan inda akwai amma kaga babu shi yasa bai kawo ba shi yasa bai kawo ba to kaga in jahilci ne da kwaba da rosa addini kamar yadda kake kokarin suranta abin to kaga su suka yi babal alkasim ba ibn jariri na tabari shine idan rage kima ne na manzo sallallahu alaihi wasallama kamar yadda kake kokarin da'awa to ka jingina ma shi ibn jariri na tabari saboda shine ya fara yin maganat kuma ya jingina ta zuwa ga mujahid sannan shi ma gashi arrazi shi ma ya kawo so shi yasa muke cewa za a bayyana jahilcin ga kaga wannan jahilci ne da ka karatu ba za ka yi wannan magana ba zancen siyaki cewa ayan dawa ake nufi malamai sun riga sun faɗa banda wannan tafsiri ma ga wani shi ma tafsiri mai suna allubabu fi ulumil qur'an allubab na ibnu adil <laughs> wanda shi ma ba duk da shi ya rasu hijira da 880 amma mahallin shahid baya daga cikin makarantar eh, ibn taimiyya ba dan makarantarsa bane ko ba ɗalibinsa bane duk da ya zo bayan ma shekul islam din amma shi ma sai ɗauko wannan magana da arrazi ya yi a cikin tafsirul kabir sai kawo a cikin tafsirinsa allubabu fi ulumin qur'an shi ma abin da ya faɗa kenan kwabo da kwabo abin da arrazi ya kawo shi ya kawo ya ce faslun sababu nuzulil aya sai kawo waɗannan maganganu guda biyu da ya kawo su kuma bai kawo kisa al'utubi ba bai kawo wannan hikaya ba sannan bai kawo wata fassara kuma saɓanin wannan ba so ka ce a kare ka da karatu to gashi an kare ka in dan Allah kake yi to ka fito ka janye wannan magana ka bayyana tubanka ka bayyana tubanka duk wa'annan da muka ambata su uku ɗin nan ba wanda ke da ainihin wato alaƙa da makarantar shekul islam ibn taimiyya babu ibn jariri na tsabari ma bai ma san shekul islam ba bai san shi ba <laughs> bai san shi ba saboda zamani ma bai haɗa su ba haka shi ma arrazi shi ma bai san shekul islam ba dan yaro sai da aka shekara hamsin da biyar sannan aka haifi shekul islam ibn taimiyya kaga ba haɗi tsakanin su shi kuma wannan da ya zo daga baya ibn adil din alhambali shi kuma da ya zo wanda ya rasu shekara takwas da abin nan Ɗari takwas da tamanin. shi kuma ba ɗan makarantar shekul islam ibn taimiyya ba ne ba shi are ne ba shi are ne Su saboda haka sai ka je ka ainihin fara sukan wa'annan malaman kamin ka dawo ka soki shi malal qasim sannan zancen da kake cewa wai a ce wai wannan aya siyakin tana nuna cewa abin yana da alaka da rayuwar manzan Allah saboda wasu mutane ne ayyanannu da ake magana yanzu manzan Allah sallallahu alaihi wasallama yayi wafati ya bar duniya wannan abin ya yanke kace wai yana kama da wai wasu da suka yi ridda suka yi irin wannan fahimta akan ayan zakka su kaga wannan jahilci ne <laughs> na farko su waɗannan ba da aka ce sun yi ba zakka ce suka ce ba za su bayar ba amma suna nan cikin musulunci ba ridda suka yi ba waɗanda suka yi ridda daban magoya bayan musailimatul kazzab da al-aswadul ansi da suka yi da da'awan annabta to magoya bayansu su ne suka yi ridda sai aka samu wasu daga gefe ɗaya suka ce duk abin da yake na musulunci za su ci gaba da yi amma ba da zakka ba za su ƙara ba wani zakka ba kuma tawili suka yi akan ita wannan aya ɗin da ka ja kuzmin amwalihim sadakatan ɗin tawili suka yi cewa aka yi wata awwalu ƙaulahu ta'ala sun yi tawili me ya tawilin da suka yi suka ce saboda ayan ta ce annabi ya karɓi zakka daga dukiyansu ko ya karɓi sadaka daga dukiyansu ya tsalkake su sannan kuma ya musu salati sai suka ce to ba wanda zai iya yi musu wannan in ba manzan Allah ba manzan Allah ɗaya da zai iya musu taskiya sannan salatin sa karɓaɓɓe ne idan musu addu'a ko ya nema musu gabara karɓaɓɓiya ce kai tsaye amma wanda ba shi ba zato ake yi ka ji tawilin da suka yi <laughs> to ya za ka haɗa ta'wilul qawl da siyaqul qawli ka ce wai abu ɗaya ne ita wannan aya walau annahum izzalamu anfusahum ja'uka ana bayani ne akan siyaqul kalami siyaqul kalami ake kiransa in ba san karatu ba siyaqul kalami ake kiran shi kuma duk duniyar ilimi tana karɓarsa balma daga nassi shi yana daga cikin abin da ake kallo farko farkon abin da ake kallo na siyaƙin zance wajen fito da ma'anar zancen in ba nassin da ya zo ya ni ƙarara to siyaƙi ake koma zuwa gare shi to su kuma waɗancan tawili suka yi tawili suka yi saboda haka akwai bambanci tsakanin tawili da suka yi da waccan aya da kuma siyakul kalam da ake ƙoƙarin fito maka da shi a nan saboda an ambaci sunayensu a baya da wasu dama'ir nasu daga ƙarshe kuma sai aka kawo zamirin da zai rufe gaba ɗaya abin da aka ambata a baya aka ce walau annahum wannan siyaƙi kenan su kaga jahilci ne ka ɗauko wancan tawili ka ɗora nan ka koma cikin fathul bari ya yi wannan bayani so da Allah muna ba da shawara ku koma ku yi karatu abinda malal kasim yake faɗa a kanku shine yake ƙara tabbata cewa kun rudu da waɗannan shahadat shahadatu zuri kun rudu da ita kun zo kun ɗau kawunan ku malamai kun zo kuna barna addini kuna maganganun da ƙananan ɗalibai ma ƙanana ƙananan ɗalibai ma sun san cewa wannan abin jahilci ne sun sani so saboda lokaci a ba za mu shiga wata gaba ta gaba ba insha Allahu haka za mu bi ka kuma duka iya wannan sa muke bibiya yawwa bidiyon san mu danna kamar yadda kuka ji mu ba shi amsa Allah ya taimake mu abu na ƙarshe da aka yi masa raddi na ɗaya aka yi masa na biyu kun ga ya kamata ya fito ya yi magana sannan na ƙalubalance shi na ce fito a zauna amma sai ya waski ya gudu bayan ya gudu kuma sai ya zo da wata sura wata riga na ƙoƙarin fita ma maudu'i fita topic ga abin da ake magana a kai sai koma yana magana wasu abubuwa daban ya yi magana kan iyayen annabi yau gobe ya ce a'a kusakuran daktawa ne daktasani sani <laughs> wannan duk hita maudu'i ne eh, so da haka duniya ta san cewa ba wannan ne mahallin rigima tsakaninmu da shi ba topic tsakanina da shi ba wai topic ba ne kan iyayen annabi so da haka ba ruwana da wannan maudu'i sannan ba wai topic ba ne kan dr sani ya yi kuskure a tafsiri kaza ko a karanta littafi kaza ko a kaza ko a kaza ba wannan ne ba in wannan kake son ka tattauna ka ɗauko hazihi hiyal faida ita ka fara tattaunawa a kanta ka kawo kusakurai kuma aka nuna ma kai ne iliminka ne bai kai ba amma ka bi tafsiri kaza ka bi muhadara kaza ka ce zaka zakulo wannan ba shine topic ba kuma ni asalan dama ban kafa kyamara don in dinga biye kusakuranka ba a wata mas'ala ce wadda wannan mas'ala din zari'a ce ila shirk ita ka tattauna kake son ka ba kariya sai aka zo aka yi bayani sai aka hada da fito da wasu abubuwa na rashin karatu naka da jahilci wanda wannan taba'an ne ba al'asalu ba ne to ma sai ka je ka kafa kyabara ka ce wai a wai ku sagurar dr sadi wannan shine topic so wannan ma duk abin da ka faɗa yana da amsa a kansa eh amma sai ka dawo mun karkar wannan topic duk abin da kake faɗa wannan tan da kake yi da hayaniya da kake ina da amsa a kansa ina da abin faɗa amma ka dawo akan maudu'i ka dawo akan maudu'i kuma kai ma ka faɗi wannan maudu'i bari in danna bidiyon ka duniya ta ji shin kusakuran dr sani a cikin karatutukansa shine maudu'i ko ko magana kan iyayen annabi bari mu danna ka ka faɗa da kanka nan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 to ya kai kai zama biyu ka waske ya kai daga zama biyu ka waske ka cika mawandon ka iska so muna gaya wa duniya ya bar maudu'i kamar yadda kuka ji daga bakinsa ya dawo kan wannan aya abubuwan da ya faɗa na ƙarya da jahilci muka zo muka bayyana wa duniya to ya dawo a kansu ya dawo a kansu wannan silsilar da ya ce zai yi guda goma to ya dawo ya ci gaba ya yi zama biyu yanzu mun bi shi ragowar takwas zama takwas muka bi shi saboda haka ya dawo ya karasa mu kuma da izinin Allah in in tari ya yi sai mun ba shi amsa duk abin da ya faɗa kan wannan aya mun yi alkawali muddin muna da rai sai mun ba shi amsa son haka ba gudu za ka yi ba wannan alama ce ta tsoro ni na ɗauka ko kai namiji ne wala na zata kai namiji ne wani alamu ne na tsoro ga dagan da ake magana kuma ka koma kana wani kana wata magana ta daban to kure a kaddara ma Dr. Sani ya yi kuskure dama mun gaya ma baya kuskure mu mun faɗa da bakinmu ko ko shi daktar ne ka ji ya faɗa eh ni ina da kusakuran alhaji ibrahim inyas da yake jan alkur'ani ba ba daidai ba ina da inda yake karanta fatiha alhaji ibrahim inyas fatiha yake karantawa amma sai da ya kusakure cikin suratul fatiha in ba na manta ba tsakanin hudu zuwa biyar a cikin suratul fatiha karatu karatu ma na suratul fatiha shehin ka bai iya ba tare da ragowar wasu ayoyi da yake ta kusakurai ya ja aya ba daidai ba da sauransu ba ma zancen larabci ko ɓata larabci ake ba a'a zance ake ma na tilawa amma ban zauna na kafa kyamara na fito ina fitowa da wayannan abubuwa ba sai an samu munasaba sai an samu munasaba su wannan ba na abu ba ne su Allah ya tausaya mana eh Allah ya shirye ka sau da haka yanzu duniya ta sani ya ce zai yi silsila bayan sallah yanzu kuma alhamdulillah muna bayan sallah muna bayan sallah kusan sati biyu da sallah yanzu so ya dawo ya karasa sauran zama guda takwas ya yi zama biyu akan maudu'i duk abin da za ka tattauna akan sa shirme ne khurujin ne anil maudu'i Allah ya tausaya mana saboda haka yanzu za mu buɗe layi saboda dama mun yi alkawali eh insha Allahu ta'ala za mu ba shi dama in yana kusa ya bugu waya ya kwaci kansa idan kuma baya kusa to wani ɗalibinsa ko masoyinsa ya bugu waya gane zaune eh gane zaune kuma ga namba waya nasa su wannan shine eh illa magana shine duk wanda zai bugu waya ka'idan shine to ya tsaya kan maudu'i eh abinda na tattauna tun daga zama na farko da zama na biyu da wannan zaman da na yi duk abin da mutum zai faɗa da Allah ya tsaya gare su ya tsaya kansu yawwa kada a fita maudu'i kar a ce min ya ce kaza ya ce kaza ce kaza a'a in dai ba wanda maudu'i bane kar a kawo wannan a kyale shi e sai mun dire wannan maudu'i sannan kuma sai mu bi shi duk inda ya je sai mun bi shi duk abin da zai faɗa muna da amsar da za mu bashi a kai allah ya tausaya muna eh soyan nan mutane da kun ka gani ba wai manufansu addini ba wallahi ba manufansu addini ba kawai su su abin da suke so shine ƙoƙarin yaƙan sunnar ma'aiki sallallahu alaihi sallama ta kowace fuska shi ne manufansu ya za su yi su roshe sunnan ma'aiki sallallahu alaihi sallama yawwa ba wai manufansu a addini ya ci gaba ba so kuma idan wannan kuka ɗora wa kawunanku to har duniya ta naɗe kuna cikin ƙasƙanci don allah zai ci gaba da kunyata ku shi limamin abuja da yake ya fi yau da ya kunnu kai aka ɗan buge shi haka sai ya koma ya ja baya ya noki har yanzu bai ƙara tasowa ba shi da ma ya fara takalo maudu'in amma kai da yake akwai alamun <laughs> rashin wayo tare da kai sai ka ɗoka cewa ai wannan tuwon biki ne eh bari ka shigo ka yi abin da ka ga dama so yan uwa dai layi buɗe yake muna jiran shi ko ya bugu waya ko wani ɗalibinsa e, don ka sai na tashi kuma ka ce ai kaza kaza ga dama an baka al'azahari ka bugu waya mu tattauna ka yi zama biyu ni na yi zama uku amma zancen ka koma ka fita maudu'i kana wani eh, buge-buge to wannan ba mafita ba ne eh, wannan ba mafita ba ne magana ta gaskiya eh, wannan ba mafita ba ne Allah ya samu dace Assalamu alaikum. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ya Sheikh, akramaka Allah, Allah kara maka albarka malam. Malam Anwar, barka da yau. Na'am Sheikhana. Ni ne Anwar Sadat talibin ka daga nan kasar Jamus. To malam Anwar ya Germany. so akwai matsalar network kenan eh, wato wannan na'am abin kunya a al'adu kana kan ba kana zuwa ka taulawa kuma ana kiran ga talibi da ka ce yana neman shura hmm. ka zo ka zo ka zo ka nuna ma duniya kamar lalle wannan ba da da ke yi ba amma ya gagara Wannan ke gina kamar duk abin da faɗi ka san baka da gaskiya. Guda ne kawai kashin mutane. Kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya aje inda ya kamata. Wannan zamani da haka muna roƙa Allah subhanahu wa ta'ala Allah sa ya gane ni ne ganewa ne. Amin. In ba bai ko ake aska shi Allah aska shi Wato malam mu muna ra'ayin duk wani akabira ha. Na'am. aska shi. ba ma a ranka su ne duniya su gan shi na'am eh wannan shi ne abin da muke kara sai mutane su kaji kamar yadda yadda ake tsammana haka suke ba haka suke ba gaskiya karatu an karantar an ce ka zo ka kare kanka hmm. har yanzu yau zama uku kenan kai ka zo ka kare kanka ba Gaskiya. wannan shigura kamar abin da ake sani kanka cewa kamar a maluma suna cewa kun da ki sunan larabci kuna yawon shi da sunan addini musulunci kun jahilci shari'a suka rika eh, eh, littattafan larabci kuka yawo da shi hmm. da haka malam bashir argungu Allah yawata maka rayuwarka mai albarka sannan kuma sauban kuma Allah sa ba ne fika Allah sa a samu sauban da yawa da maza da mata kuma Allah ka rufe muka asiri Allah tabbatar da alkhairi jazakallahu khairan salamu alaikum muna godiya wa alaikum assalam wa rahmatullah muna godiya mala anwar Allah ya saka maka da alkhairi assalamu alaikum alaikum salam ya ce barka da haka na'am da wa muke magana Allah kana magana daga da ya yi daga Na na'am Kana magana da ya yi ne daga Adama kore? ya haya ya yaji ya yaji daga Adamawa oh ya yaji to ya Adamawa mutanen Adamawa alhamdulillah malam to masha Allah Eh, Mala yanzu na shigo na sami ana shiri. Ok yanzu ka shigo baka je karatu ba. Eh ban je karatu ba. Mm, to gaskiya. To Allah Allah saka da malam daga muna godiya. To to to jazakumullahu khairan. Muna jiran azahiri ya shigo. Al'azahari. azahari ya shigo ko kuma wani ɗalibinsa. Eh insha Allah. to uh, wani kira assalamu alaikum aisha nan assalamu alaikum assalamu alaikum wa alaikum assalam salamu alaikum wa alaikum assalam muna jin ka muna jin ka malam to kila malam inda kake akwai matsalar network eh, sai ka sake kira ok to eh ga rabu daga faransa ko assalamu alaikum assalamu alaikum assalamu alaikum muna jin kamala baka ana jin ka sai dai sauti a wurinka ko kana cikin jama'a ne na'am sautin ne na je yana rabuwa eh ana jin ka yanzu to salamu alaikum malam bashir wannan gudunmawa da ka bayar ai Allah ya saka da alkhairi to amin amin Allah ya amsa muna Allah ya saka da alkhairi jiya na yi ƙoƙarin mu yi magana na akan karatu da kai hmm. wallahi malam bashir na'am malam wannan karatun da aka yi aka haska wannan bawan Allah hmm. wallahi kwalliya ta biya kudin sabulu alhamdulillah Allah ya amsa mana hmm. sosai sosai sai dai kawai mu gode wa Allah subhanahu wa ta'ala gaskiya ne wato waɗannan mutanen hmm. abin da za mu iya lissufanta su da shi shine firgita jahili <laughs> wallahi duk maganar da mutanen nan za su ɗauko na'am su faɗa na'am suna amfani da wani title da suke da shi na'am kana komawa cikin littattafai sai ka ga ha'inci suka yi hmm. suka yi wa mai littafin ƙarya hmm. suka kuma cutar da al'umma manzan Allah sallallahu alaihi wasallama gaskiya ne haka halinsu yake don shahidin da zai nuna maka wannan <coughs> farko kaga matsalan nan dambarwar ta fara ne da makari hmm. makari sai da ya fito ya tabbatar da cewa jahilci ya yi a wannan magana da yi hmm. kuma ya yi wa shekul islam ibn taimiyya karya ba don komai ba don ya taimaki bidi'arsa da yake kai a kai hmm. saboda bid'an nan tasu malam wallahi wallahi ba za ta karu ba sai su yi wa malaman musulunci karya gaskiya ne to kaga da yawa shekul islam karya shi da ya ga cewa zurfin wajen ba zai iya shiga ba hmm. sai ya ja baya ya zo ya maganganunsa ya kuma kwabawa sosai sai ya janye ya ja baya hmm. kai kuma al'azhari <coughs> sai ka zata abin da shi malam ko eh, profesa makar ya faɗa kaza ta cewa akwai tubus-tubus a wajen hmm. wato malam bashir abin da nake ganin shi wannan al'azhari din hmm. wato karyarsa ta bayyana a fili karara gaskiya ne karya ta farko shi ne. Hmm. faɗar da ya ce ya bincika littattafai tafsirai kusan guda ɗari. Gaskiya. Ko ya ce ba su gaza guda ɗari ba. Hmm. Wallahi, wallahi tun da ya faɗi wannan magana na san ƙarya yake. <laughs> Yau ga shi Allah ya tabbatar da cewa ƙarya yake yi. Gaskiya ne. Abu na biyu, hmm. kai da ka duba littattafai guda ɗari, wanda hmm. zai gane ƙarya kake yi. in mutum zai kawo misali yana kawo misalin da abin da ya fitowa fili sosai sai ya ce ga samfur guda goma <laughs> sai aka bincika guda goma nan gaba ɗaya gaba ɗaya babu guda ɗaya da yake gazgata ka babu ba guda ɗaya dan mm. Allah baka ci kunya a fagen ilimi ba ya wannan abin kunya dan Allah yanzu kai kana jiran sai an zo an ce ma kai jahili ne a wannan bangaren wallahi tallahi ko ba a faɗa ba hmm. sai ya kamata kai wa kanka hukunci da kai jahili ne a wannan bangaren tabbas saboda ai baka sani ba kuma hmm. baka san baka sani ba sosai tunda wallahi inda ya san abin da ya faɗa babu shi a waɗannan bangaren ai ba zai fito ya faɗa ba sosai ni abin da na fi tunani hmm. malam bashir na'am shek wato sima'a ne Mm. watakila wani littafi ya ɗauka daga na wasu 'yan bidi'a mm. wanda suke wa malaman ahalus sunna karya sosai sai ya karanta shi sai ya zata abin da ya karanta haka ne mm. kawai sai ya ɗauko yake watsa kamar yadda maɗatai ya yi a cikin awasi sosai kuwa ka san ƙarairayin da suke cikin awasi ai suna da yawa sosai sosai kuma abin da ya ja maɗatai ya faɗa kan karyar da ya a wasu mm. irin wa'ancan littattafan da ya tattara yake yake yake ishara da su gaskiya ne sai ya zo sai ya ɗora wa kansa sai ya kamar shi ya binciken kaga mm. kaga inda a ce shi al'azahari mm. yana da amana ta ilimi da cewa zai yi na karanta a wani littafi. Sosai, sosai. Akwai tafsirai kusan guda, mai littafin ya ce ya tuba tafsirai guda ɗari bai ga wannan magana ba. Hmm. To ka ga yanzu da ka kawo sai mu san ba kai kai ba. Amma sai ka kai sai ka mai da juhud din cewa kai kai. Sosai. To da ka mai da shi kai kai sai gashi Allah ya kama ka ashe kai makaryaci ne mahaifi ne karya kai kai. Sosai kuwa. sannan malam abin da nake so na faɗa na ƙarshe na'am sheikh. wato abubuwan da suke faɗa ga sheikh alkasin hotoro mm. wallahi sai na tabbatar da shi al'azahari bai san waye a sheikh alkasin hotoro gaskiya bai sani ba wallahi yana daga cikin alkasim hotoro ashek alkasim hotoro mm. ba mutum ne mai son shuhura ba sosai kuma wallahi ba mutum ne mai son ya nuna kansa ba gaskiya ne yana da wani zuhudu wanda mutane da yawa ba su gane shi ba ɓoye kansa yake mu muke ƙoƙarin ya fito hmm. abin da Allah ya bashi na baiwa ya bayyana da shi ga al'umma gaskiya ne amma wallahi za ga yanzu za ka kalli <laughs> alkasim hotoro hmm. majalis ɗinsa guda nawa ne sosai kuwa kullum yana ƙoƙarin ɓoye kansa ne saboda ƙoƙarin zuhudu mm. abin da ya karanta mala alƙasim. wallahi al'azhari baka san waye mala alƙasim ba wallahi baka san shi ba wala bai wai ka ce wai ko yana neman ya taba almakadi wasu suna faɗa wai yana neman shuhura ko yana mala alƙasim hoto da bai da Allah ya masa me zai <laughs> nema na shuhura babu malam bashir ni dinnan ko na san wanda mala alƙasim ya bashi kyautan mota ta gani ko malam kasim yana kyautan mota na san wanda ya ba kyautan mota wallahi tallahi Allahu akbar dan ban san ban san wanda ya bayar ba malam kasim na san ya ba da kyautan mota Allahu akbar lai saka da alkhairi to kaga mutumin da yake kaiwa yayi wannan hmm. dan Allah me zai fito dan ya taba wani makari hmm. yana neman wata shuhura ga wani abu shuhura me zai nema babu in dai mutum a wannan lokacin zai iya kyautar mota kuma zai iya ba da zakka ya ba da kuɗi <laughs> wadata Allah ya ba wa mal Wannan wallahi tallahi wadata Allah ya ba duk wanda ya san ya san da wannan a tare da shi tabbas sannan kuma ga ilimi a ba a ko magana duk wanda ya san shi ya san da wannan a tare da shi <laughs> ba a ko magana saboda haka mm. wannan maganganu da kuke faɗa kuna ta cewa ko yana neman kaza ne wallahi ma'akhir din da yake da shi na makari da yawa suna da yawa wanda bai san su ba in aka nuna masa inda a ce malal kasim yana yana irin shige da fice kamar yadda muke yi na social media haka mm. yana ganin abubuwa to ai da duk maganganun makar wallahi yana da cewa a kansu sosai sosai yana da ta cewa a kansa shi yasa mm. wannan maganan ma ya ce turo masa aka ya gani mm. tabbas to amma wallahi in dai suka taba malam alkasin malam hmm. malam alkasin idan ya shigo duk abin da ya faɗa wallahi su sani babu wani dan dariƙa na da da na yanzu <laughs> da aka haife shi da zai iya tinkarin malam alkasin akan abin da zai faɗa wallahi yanzu dai aka rama kallawa yanzu kasa mu ma muryan malam alkasin sosai duniya ta ji abin da malam alkasin ya faɗa sosai yayi daidai da abin da ibnu jarir sabari ya faɗa sosai sosai kuwa sosai kuwa ya yi daidai da shi to hmm. yanzu ka sa na abin nan shi kuma wannan ko ya yi daidai ma da fi da tafsir ma bai yi ba sosai kuwa na sama ya yi daidai da na sa fi da tafsir na shehu ibrahim ya yi ba sosai sosai to don allah wannan me ya fi abun kunya allah ya bala shi yasa yanzu ma kan lawo da ya zo yana wata rara gefe shi al'azahari din nan eh. ya fita yana rara gefe yana kokari ya ɗebo wasu abubuwa a manta da wannan dagar ba za a manta ba nan dagar nan za ka zo a kare nan zai dawo kuma duk inda kake so mu je wallahi ka ja mu zamu je ko ina ku za a akwai wani waje da wanda kake so a je wanda ba za a iya zuwa ba babu to ai abubuwan da yake ɗaukowa aka rama lawo hmm. ya yi kama da shi maha'inci ne ba za ma amince da shi ba gaskiya ne ba a yarda da shi ilimi hmm. ga shi ilimi na kurkusa hmm. baka iya fito da abin da yake waƙi'in abin da ka faɗa ba kana ikirarin tafsirai guda goma ga shi ka faɗe su akwai tafsirin ma da mas'alan ma bai ma magana mas'ala ba ma kwata kwata an bai ce ba amma ka ce ya faɗa amma ka ce ya faɗa wani irin ƙarya ce malam a ilimi ya bala. kai wallahi mutanen nan wallahi inda sun san irin irin tozarta kansu da suke a duniya wallahi sun daina fitowa ma a social media suna magana gaskiya ne gaskiya wallahi sun daina fitowa wallahi gaskiya kai ne ka je ka zauna inda ka yau kake yaudara jahilai suke hmm. zuwa suna hannunka kana gaisa da su kana abin da suna ganin wani malami ne hmm. amma wallahi in dai za ka yi magana sai an gane a musulunci dai a musulunci ba wani waje ba wallahi tattirin jahili ne kai Allah duk wanda aka yi wannan tsirarar Malam Bashir duk wanda aka yi wannan tsirarar wallahi ba wanda ya isa ya zo ya kare shi da wata shubaha. Babu. Ai abin da ka faɗa Malam Bashir mm. shubaha ma ba za ta kare wannan bawan Allah ba. Shubaha wallahi ba za ta kare shi ba. Gaskiya ne. Kuma idan da wanda zai isa ya zo ya kare shi da shubaha mm. shubaha. Mm. Ba ma wai waƙi ba ya dauko abin nan shubaha ma ka kare shi da ita babu shi. Tabbas. to wannan wannan ɗabi'a su ce haka suke haka suke ba wanda zai iya bugowa ba kuma shi al'azari din yana jinka yana hmm. jinka yanzu a hmm. ka gane ba zai iya bugowa ba ya san gaskiya aka faɗa kuma ba zai iya karewa abin abin da ya abin nan ba yanzu gashi an bashi dama ya zo ya kare in ya isa sosai kuwa ya zo ya kare Mm. ba yana kuri yana yana takama wani abin nan wannan sai yake nuna ashe duk alkaf din nan kamar yadda malam kasu ya faɗa duk hoto ne malam takarda ce ta tabbata takarda ce wallahi gaskiya wallahi na galibi alkaf din malam akar makallahu eh alkaf ne wanda ka je ka yi a arabic gaskiya ne a islamic studies din nan a bangaren musulunci kai zero ne sosai me zero in ba zero ba ya za a yi ka zo ka faɗi tafsirai guda goma <laughs> guda ɗaya da iya kare ka abin da abin da ka faɗa ba sosai kana kuri. sosai kai malam ni ban taɓa ganin tsirara mm. tsirara da aka yi wa ɗan adam mm. ɗan adam dai a fage na ilimi a yi masa tsirara tumbur irin yadda aka yi wa al'azahari ba wallahi ban gani ba ni gaskiya ne tumbur baka bashi da komai ba malam kuma in wanda ya isa ya shigo dagar Hmm. ga fili ga mai doki da yana kyale su malam kada na cika ku su surutu to ba damuwa shi Allah ya sa mu dace Allah kaki su Allah ya saka da alkhairi jazakumullahu khairan assalamu alaikum assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullah da muke magana malam bashir kana magana da habib to ma malam habib Mala Habibu. Yawwa muna jin ka Mala Habibu. Allah Ubangiji ya saka da alkhairi. Amin Mala Habibu. Wato na bibi karatu da kuma shi da wurin shi a zahiri. Al-azahari. Abin da na fahimta. Na'am. Ya yi tunani kamar babu ɗaliban ilimi. Ya zo da shigohi To. Ya faɗi littattafan tafsiri da malamin tafsiri a sallama musa. yana tunanin ba a karatu gaskiya ne to yanzu duniyar ilimi an wuce haka gaskiya ne yauwa saboda a raunin ilimi shi gaskiya ya bayyana gaskiya ne musamman ma ta fuskar abubuwan da ya gani mm. a ce mutum bai iya bambance sa'alabi da sa'alabi <laughs> a malamin alwahirin da tasbarin nuzul da sun mutu kaga akwai abin kunya har yanzu kaga yadda yake tafiya gaskiya ne wallahi in ni ne shi karatu zan koma gaskiya ne gaskiya ne wannan shine magana ta gaskiya na yadda da mm. maganar ibn jawzi abu faraj na'am ce galibi mm. wasu Allah zai jarabce su da wasu wasu shaitan mm. sai mutum yana jiji da kai gurin kwarewa ko na abu sai ka ga ya zanfulta bai karatu qur'ani da hadisi da littafin tafsiri gaskiya ne duk da cewa kaddarar shi bai da yawa a bagen larabcin ba da yawa da yake tsoro. sosai gaskiya gaskiya ni shawara ta gare shi da masu roma hmm. duk iliminka komin girmanka in dai ka ke gaskiya to wallahi za ka fari ba nauyi gaskiya ne yawa kuma hmm. shawara yanzu zan biya da ilimin yana hmm. to yana da kyau a ce lokaci ya yi su dukufa gurin karatu da kuma su mallaki littattafai. Gaskiya ne. Domin duk binciken da za ka yi iya littafin da kake da shi ya iya ka. Duk binciken da za ka yi baka wasu littattafin da ka mallaka. Gaskiya Gaskiya ne. To yana da kyau mm. mu da ilimi mu koma yana da kyau duk abin da muka mallaka. Mu mm. sayi littafi kuma mu duba gurin karatu. Allah ya saka da alkhairi. Amin. eh Allah ubangiji saka da alkhairi Allah saka da alkhairi so da dama wallahi zan yi rubutu a Facebook in sai zan mai mai da martani amma hmm. in na ga rubutun ka kuma ganganun ka akan sa ne to wannan ya rubuce ma alhamdulillah <laughs> masha Allah to Allah ya to da gode sosai eh, eh. Allah ya zaka da alkhairi so wallahi mutanen haka suke akwai ma rabu'u ya kira akwai shi ma dan uwa mala albani to bari mu fara da mara rabu eh. malar rabu assalamu alaikum alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh malar rabu ya faransa na malar ina wuni to alhamdulillah na ka kira tun ɗazu shi yasa eh wallahi to masha Allah masha Allah na'am na ga malam ah, eh komai saka da to amin amin amin am eh, eh wato ma mutum gaskiya ba a gane mutum da baki yayi magana na'am shi kuma azari yi baki ta magana magana magana kana yankewa ba san tana yayyankewa ko magana tana mai a yankewa take yi tana season tana season yawa eh amma yanzu ta yi kamar daga wurin ka ne ok yawa eh to ba bari in gani an yi na'am na'am salamu alaikum yan tare ne? eh ana jin ka ok eh yawa shi wato yanzu al al'azahari abin da ya kamata ya yi saboda ya fita daga cikin wannan kunya hmm. bai kamata ya rinka ɗauko nan ya taɓo nan ya taɓo nan ya taɓo nan ba hmm. tunda yanzu karatu ne aka yi hmm. ba a saka shi ba ya je shigo da kanki. gaskiya ne har ya kawo cewa ya karanta eh, tafsirai guda ɗari da maganganun maluma aka zo a magana a tafsirai goma da ya lissafo <laughs> kamar yadda malam kakis ya faɗa babu guda ɗaya da ya ba shi kariya ko ba haka ba haka ne sai ma karyata shi yi sosai kuma ya yi karatu biyu ya ja baki ya yi shuru gaskiya ne sai an yi magana su ce su ne suka san lugga suka san wane ne suka san menene Mm. To yanzu abin da za a yi shi al'azari mm. ya fito fili ya faɗa kawai ya ce shi ya yi kuskure malam ne yake da gaskiya wanda ba zai taɓa yiwuwa ba ba zai taɓa faɗan wannan abun ba. Mm. Da wahala. Kuma su yanzu duk ƙoƙarin shi da yake yanzu ya tabbatar da shirka aƙida su ta shirka wa mutane abin da yake so kenan. A zo ana bautan kabari da sauransu sosai abin da yake so kenan iya kokarin shi mm. kenan eh za mu zo wurin sosai to a gaskiya abin da ya kamata mutane su fahimta wallahi mm. tallahi mutane su gudu da imanin su su rabu da waɗannan mutanen gaba ɗayan su makareta ne babu gaskiya a tattare da su gaskiya ne kuma na ga eh, mahaukacin kaduna nan ya zo yana maganganu to gashi yanzu ka buɗe layi kuma mun ga shiru bai bugo ba a ne mutum waje a gaske wane mutum <laughs> ji ji jihar ilmi zinatun tufata wane mutum <laughs> ai ba zai yiwu ba yanzu malam mai ta tun da kana jin abin da ake don allah ka bugo <laughs> ka daina rabewa kana kana zage-zage a komen ka fito kawai ka kira malam ga malam yana jiran ka aqida ita ce aqidar su kai hmm. kuma malam wannan kuma aqida ita ce aqidar ka na kare wannan abu hmm. wannan shirka hmm. saboda haka ba wani zancen wai sai an ba da an ba da izini ka mutum ya zo ya kare addinin shi tabbas yawwa in shi yana jira sai an ba shi izini to ba <coughs> haka ake ba gaskiya ne yawwa Allah Allah ya saka da alkhairi kuma Allah ya fito da ƴan uwanmu da suke cikin wannan eh, dambarma ta dariƙa <laughs> amin Salamu alaikum wa alaikum salam. jazakumullahu khaira. na'am assalamu alaikum Alo, assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullah. Malam Bashir, an gaishe ka. Na'am, malam. Allah ya biya Allah ya saka muna bibiyan karatu to masha Allah malam Ahmad ne yau ya eh <laughs> to malam Ahmad ya kaza na na ya Italy na kallo na kallo program kan fodo na gudan da ne Na, kira da waka eh masha Allah masha Allah na gane Allah yau ne mun bibiyan karka bibiyan karatu tun farko har karshe to <laughs> alhamdulillah masha Allah yau ne kana ganin kamar alhazarin alhazari ga ya fito fili ta ga ko to kila wai ya fito na wanga filin ta ga ne na ga karfin shi <laughs> to kaga kamata ya tuba a ya fito ko ya tura alizan shi mana <laughs> gaskiya ne gaskiya ne hmm. Allah bashir Allah biya Allah ya saka to to abi mala Ahmad Allah dai kare mu da ku ne amin malam Ahmad muku fata alheri amin malam Ahmad jazakumullahu eh, khair sai shi ba da abuwa. <coughs> to jazakumullahu khair ba dai ne ce to bari ba in kira ba da gaisuwa da to Allah ya saka da alkhairi sai daga baya mun sake jinjina insha to ba damuwa ba damuwa Ile salamu alaikum. Alaikum salam wa rahmatullah. To akwai dan uwa Albani. Eh bari in kira shi. ko yana kan layi hmm. assalamu alaikum alaikum salam malam albani ya nijar asiya shek ana program din ne ko har an gama na dan ah, ana live ana jinka ana live ok to eh. Allah ya saka muku da alheri to amin amin amin amin da yake ka bude na kira kuma sai lokacin malam kuna magana da malam kaci eh gaskiya ne daga baya sai naga ka kira <coughs> eh, ai shek wato waɗannan program ɗin da ka yi ai ka rufe bakin tsanya ne ai a <laughs> karama kalla Allah ya amsa muna <laughs> in dai <laughs> magana ce to ba dai a yi magana akan abin da kace ma malam karama kalla so saboda dama kifi na ganin ka ne aka yi masa mai jar koma <laughs> eh, da ya tunanin za a iya samun wannan wato shawo kwanar tasa da aka yi ba gaskiya ne bai zata haka ba gaskiya ne ana magana a nan ka tafi can ka dawo nan ka koma nan ka kasa tsayawa a kan asalin abin da ake magana tun farko sosai kuwa duniya ta gane cewa kai makareci ne wallahi gaskiya ne gaskiya ne Allah ya saka muku da alkhairi malam Allah ya dakatar da mu baki da amin akarama kallahu muna godiya sosai Allah ya saka da alkhairi sai jazakumullahu khair amin amin amin amin masha Allah wallahi ka abin abin akwai ban haushi sosai eh akwai ban haushi wallahi to assalamu alaikum amma akwai ma sosai Assalamu alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum assalam wa rahmatullah. Ya shekana. Na'am, ayyakum Allah. An wani lafiya mala a gajiya kwana biyu. To, alhamdulillah. Da muke magana? Musa agwai ke magana malam. Ah, Alam Musa. To. da wata malam kwana da yawa ya ya lagos wala lafiya malam ya iyali to alhamdulillah malam musa akwai wani sabon karin magana da hausawa suke cewa ana yi muna jin daɗi shi yasa mu ko kira ba ma yi mana in aka yi kawai sai dai mu saurara to <laughs> gaskiya ne ba sai mun kira saboda duk abin da ake ana yi ne mu muna jin daɗi kawai wallahi gaskiya ne Allah ya amsa mana amma ni sako na ga shi al'azahari malam shi ne gaskiya ya kamata hmm. program ɗin da ka fito kai guda uku at least ya kamata ko dai ya fito ko dai ya fito ya ka ko kuma ya fito a ilmance shi ma ya mai da martani malam gaskiya ne yana na san gaskiya mabiyansa yan barin su suna bukatar su ji response ɗinsa ko da ko ba za su iya fitowa su faɗa ba sosai sosai idan ina aka bar abin a haka to gaskiya za a iya cewa an ji kunya ta can barayin mm. gaskiya saboda wannan ansoshin da aka ba program har guda uku mm. a ilmance to bai kamata a yi shiru ba gaskiya gaskiya saboda a sukuta rudan idan ya shiru to kamar ya yadda ne malam kamar ya yadda gaskiya ne malam musa mm. ubangiji Allah ya sa tashi lafiya malam amin malam Musa muna godiya za ku jazakumullahu khairan eh, assalamu alaikum assalamu alaikum wa alaikum assalam da muke magana eh, malam bashir ina kira daga america sunana muhammad awal malam muhammad awal to ya amerika. to wanda ya kira ne mai fata alheri sannan kuma mu nuna kaman karatu na zuwa nisa to alhamdulillah isa Allah ya amsa mana kwarai da wannan hmm. wato hidima da ake yi wallahi muna godiya Allah shaka da alkhairi amin amin Malam Muhammad amin hmm, wannan gaskiya wannan karatun ba zai tabu ba yasa shi dai sunan shi gani nan bari na yasa ba ba wanda zai kira sai dai kawai in ya leko kanshi kuma kuma buge muna shi mu kuma muna nan muna karuwa insha Allah <laughs> Eh, insha Allah eh, salamu alaikum sai muna godiya malam Muhammad jazakumullahu khaira eh na kamar malam Anwar ya sake kira a ah, to har da malam kaki su so eh. malam Anwar ka kira ko ba kan layi sumbala anuwar ga alama baka kan layi bari mu aje kan mu kira malam kaki su eh to assalamu alaikum assalamu alaikum assalamu alaikum wa alaikum salam malam ka dawo na kuma dawowa ta biyu na'am na sauka ina dubawa na'am sai na ga wani daga cikin 'yan ɗarikar ya zo kuma wasu maganganu na'am sun yi kama da hauka na'am tsaya mana sautin yana yankewa malam yi kan live din nan assalamu alaikum ya zo yana kan live na'am wa alaikum salam ana jina sautin yana yankewa magana tana yankewa sautin na yana yankewa eh amma ana ji yanzu ana ji ana ji eh akwai matsalar network assalamu alaikum so akwai matsalar network assalamu alaikum assalamu alaikum yanzu ana ji na eh ana ji yanzu ana ji ana ji ana ji to yawwa abin da ya ƙara dawo da ni malam bashir na'am to sako ne zan bayar yana ji na na'am riko wanda suna daga cikin malaman nasu na ɗarika na'am wanda suke kare wannan ɗarika na'am yana ƙasa yana jin ka yana layi. har ma kwamen da wasu maganganu haka na'am duk da na ga ta bashi amsa kuma suna bayi shawarar ya hau na'am shi ne zan faɗa a nan wajen a na'am auta al'umma suna jin ka da aka yi magana ba ta ilimi ba ka hau ko da aka yi ba bayani na ilimi ba malam maganan na yankewa kuma idan ka isa ka hawo ka kare shi asawa asawa alaikum halo yauwa da ka dan dawo baya ce wani ya zo a kwamen tsayana kuma tsayana hausa ma ina jin a a ana ji ana jin ka to eh to yanzu yawa assalamu alaikum assalamu alaikum yawa assalamu alaikum yanzu ana ji na eh muna ji yanzu yawa na'am magana nake so na yi to malam bashir akwai wani daga cikin malaman ɗariƙa da yake ƙoƙarin kare wannan yana nan kan layin to tare da yana sauraron abubuwan da aka tattauna ok yana bibiyan mu kenan to amma sai koma yana yin kwamen to eh yana, yana yin kwamen kwamen din ya yi kama da aka yana karanta alkur'ani ko ana karanta hadisan sai ka ji kafirai suna cewa wa qala alladhina kafaru li hadha alqur'ani wal gawfihi la'allakum taghfirun to ya yi kama da wannan siyakin wannan ayar. Na'am. To kaga aka yi ba ta ilimi ba kamar yadda shi yake faɗa. To ai ya hauro sai ya faɗa ya ce waje kaza waje kaza jahilci aka yi. Wannan shi shi. Amma mutane suna ƙasa suna jinka kuma ka rubuta ɗin saboda kai ne mai barotan na gaskiya a kusa mai barota <laughs> to kai ya kamata ya to kai malam tunda yana kai yanzu yana jin mu mai barota ya kamata kai wannan ne malami kai wa kanka adalci ka hawo ka hauro na malam wai kan shi ne ma kake kake ta wahala kanka wannan ne malami ni na ɗauka ko wani wani abin a zo a <laughs> gani haba malam da Allah wannan wannan hita sa malam da Allah wannan ai <laughs> wallahi na san ba zai iya a kai malam <laughs> wannan ai okay kana maganganu wanda suke ok kai da kanka ka ta kanka ka san karya eh malam ko ka zo kana wannan maganganun saboda halin ku na dari <laughs> ka ga tsaya malam na gaya masa gaba kai wala ni wannan karatun da aka yi wallahi na rantsi wannan da ka da kan tun da kan ashek wallahi sai an dauko abin da ya faru PDP za a zo a wurin wani shara ko ba ni sai ku ballantana shi makarin ba wannan al'azahari din haka za a dinga bayyana jahilcin waɗannan mutanen wallahi malafi inda ƙarya take kace za ka to wallahi dai ka sa ƙarya ka kare ƙarya da ƙarya amma ba a kare ƙarya da gaskiya wallahi ai malam wannan ka bar wahala kanka ni za ga ƙarya kake yi ni ba na ma sa shi a lissafi gaskiya ta za ka kare ƙarya eh ba na ma kallon sa ko ɗalibin ilimi a ni ba na sa shi amma dai ka san a malam wannan ku daina koma a kansa ka lura da shi malam mutane wanda suka san shi da shi ya wura shi ne zade zade a comment abin da ake ta rubuta <laughs> kai kai zage zage ka iya kai zagi ka iya to kaga to abin da aka san ka da shi kenan to amma okay cewa ya an yi jahilci dan yi tsaya a gaya masa bayani na ilimi kada ya zage zage bal cewa ya cewa ya an yi jahilci yanzu mu babban wanda muke so ya fito al'az cewa ga wani doktora nan da sautin naka sautin naka yana yankewa malam bashir argurgun gashi a hannun malam bashir yana ta kokarin ba zai iya kwata kansa a nan waje ba na rantsi da Allah lahi ba zai iya kwata kansa akan nukuda ɗaya da aka yi magana a kansa ba duk abin da aka fara to malam network network ɗinka malam bai da kyau Mala Abdulrazak jamani zan kira ka. Assalamu alaikum. Malam kamar kana inda network bai da kyau. Wallahi Malam Bashir duk abin da aka ce Inda kake network ba kyau gaskiya. Ina wanda ya bugo mun waya shine ka Eh magana tana tana tana season to. Uh, to Allah ya samu dace istiga kun kasi wani uskana salamu alaikum akaram kallah wa alaikum assalam wa rahmatullah sunana muhammad amin daga nan kano najeriya malam muhammad amin daga kano to <clears throat> ya ya kanon taku wala to gama cikin ta ah, Allah ya difa'i da ake yi Allah ya saka da alkhairi don wannan ba karamin jihadi bane kokarin hmm. a wanke ah, sunnan manzon Allah da tauhidi daga wayanan rubabbun mutanen wanda suka dage sun dage karfin su da kwarkwasa cewa sun bata musulunci wannan hmm. da da ake wajen a bayyana mutane gaskiyan hakikan abu idan abubuwa da suke Allah ya saka da alheri Allah ya sa a mizani amin amin su kuma da ake yi dan su idan masu shiriwa ne Allah ya shirye su amin amin idan ba masu shiriwa ba ne Allah ya ƙara tona asirin su a gane cewa maha'inta ne mahaitan addini ne amin amin wannan kan ne mu da muke yi hmm, gaskiya ne kuma Allah ya ƙara mu ƙarfi to amin malam Muhammad to kai ma dai network ya ya yi halin nasa tun da fatan alkhairi ne su allah ya jagora ai alan kaki su <laughs> ni wannan gaskiya ba na sa shi a lissafi eh, ba na sa shi a lissafi wannan ku daina kansa mu ba ta kansu muke ba ba ta kansu muke ba wannan ni ko cikin ɗalibai ma ba kallon sa sannan ban ɗauke shi ma wani mutum mai hankali ba eh, karatu a bar ma magana so in ba ya zagi zagin zai iya yi zagin zai iya yi in ma ya ce an yi jahilci ya manta a baya kuma ya ce akwai ilimi akwai 'yan uwa sun yada sautinka duniya ta gani ka ce ni malami ne ka kama sunana kuma ka yi rantsuwa a wannan lokaci ok yanzu da na shaƙi malaminka to yanzu na yi jahilci amma a baya da ban shaƙi malaminka ba ban shaƙi limamin abuja ba ban shaƙi al'azahari ba lokacin ni malami ne ko? wayannan mutane ba hukata ba haukata ne ba eh, hukata ne eh, allah dai sawaka allah ya sawaka allah ya shirye ku eh, amma dai wannan gaskiya ya je ya nemi magani ba ya da lafiya yawan ɗauke shi mai lafiya ba so yana ganin iya mutanen kenan kuma kai malam anwar dai baka sake bugowa ba to daga nan ya kamata mu dasa aya tunda mutanen dai sun ƙi su kira shi bai kira ba wani wakili na shi bai kira ba ba wani ɗan ɗariƙa da ya kira babu al'azahari bai kira ba wasu da aka ce ko mahaukata ne da suka zo suna kwamen su waɗannan ku daina ma waiwai su ba hankali ba karatu ba fahimtar addini Eh, so saboda haka nan za mu da sa'aya eh, insha Allah za mu duba mu gani eh, zuwa zama na hudu za ku ji mu insha zamu za mu sake fitar da sanarwa bi izinihi ta'ala haka za mu yi ta dukanku Allah ba za mu daina dukanku ba duk wanda ya ha'inci Allah ya ha'inci manzon Allah kowaye sai mun tona masa asiri sai mun tona masa asiri sawawa alhaji ibrahim inyas ne ahmad tijjani ne mabiyansu ne ko wasu masu gurɓatacciyar aƙida ce duk wanda ya ha'inci allah sai mun tona masa asiri mu duk wanda ya yi jahilci sai mun fito da jahilcinsa eh, ko da alhaji ibrahim ne eh, sassauta muku ma muke yi muna ɗaga muku ƙafa so subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta